والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda a bisa ga baiwa ce ya ba mu ikon sake addu'a a wannan masallaci mai albarka masallacin na yi kwankwatas da yake shiyar ba da cikin birnin sabbata don mu ci gaba da karatunmu kamar wadda muka saba ko kamar wadda aka saba a daidai wannan lokacin a cikin littafinmu mai albarka wanda shine a fata'ul musallin na muhammad siddiqil mishawi rahimahullahu ta'ala inda darasinmu da ya gabata a wannan littafi ne darasi na goma sha biyar ne darasinmu na goma sha biyar wanda in Allah ya yi take nan yau za mu fara da farkon darasi na goma sha shida darasinmu na sha biyar kammalawa ne game da kurakuran masallata game da abin da ya shahi abubuwan da suke walwala alwala ko kuma kurakuran masallata game da abubuwa masu walwala alwala waɗanda masallata ke ganin na walwala alwala amma kuma aka samu akasin haka cewa waɗannan abubuwan ba sa walwala alwala wanda yawan Allah ya yarda bayan mun kammala wannan maudu'in za mu shiga sabon maudu'i na gaba daidai kan shayi na ashirin da a farkon shayin mabudi malam yake cewa a khata'uhum fi tayammumi kurakuran su masallata a cikin abin da ya shayi ibadar taimama wanda taimama na daga cikin ibadar da muke gabatarwa wurin ibadar mu sai mu yi taimama idan ladura ta kama mu wanda za mu ji irin kurakuran da aga su masallata dabra da ita taimama wanda taimama wani abu ne wani aiki ne da ake gabatarwa a cikin ibada musamman abin da ya shafi sallah to amma sai ya zamana an samu mutane sun rabu gida biyu wani yana ganin shi ko ta halin ƙaƙa yana cikin tsananin mura yana cikin halin rashin laya in yayi taimama duk da ne kai kamar babu tsallin shi wanda kuma laysal Amurka kadhalik duk wani littafin musulunci da ka shiga tun daga ƙanana har zuwa manya za ka ga an kawo bayanin taimama tun daga malam mai kawa'idi Allah ya mishi rahama wanda saboda taka tsantsan da yake ko suna ne ba a sani ba hayar shi malam mai kawa'idi ba su hadari su ishmawi su kurraba su iziya da risala da sauran littattafan musulunci duk sun yi magana game da sha'anin taimama haka in ka dawo wajen manya-manyan littattafai kamar irin buhari muslim abi da tirmidhi ibn maja da duk sauran wayannan na sitta da wayanda ba su ba irin muwatta imam malik da musnad na imam ahmad da al-mustadrak na al-imam al-hakim na Isaburi. duk sun kawo maganar taimama da irin su Nailun autar da sauran manyan littafai ba wanda bai kawo bayanin tinuma yau to kaga uwa uba in an koma ga asali Allah ya yi umarni in uzuri ya kama ka to ka yi taimama ka da halin alwala to ka yi taimama kina yau 'yan uwan masu fahimta ba su taimama ko ta wani hali wannan kuskure na haka shi ma wanda zai yi ni yana aiki wa dama cikin ruwa da tsananin sanyi kuma ya tashi ya taimaka kaga shi ma nan kuskure ne wanda ya ne yana huɗa da galma cikin ruwa masu sanyi cikin sanyin wadama sannan kuma ya tafo tudu ya yi taimaka kaga ya ga kuskure a waɗanda suka tsaya tsaka tsaki waɗanda suka tsaya tsakiya su ne wanda in kana da lalura ka yi taimama in baka da lalura ka yi alwala to sai mu je ga na farko daga cikin bayanin kurakuran masallata dangane da abin da ya shahid da imama na daya itiqadu darbataini duna gairihima kudurta wadda masallata ke yi na cewa wurin taimama sai an buga ƙasa har sau ko sai an shafa ƙasa har sau biyu in ba a yi shawa biyu ba so bai yi ba nan akwai abubuwan da kawaruwa daman shi ɗan adam gwargwadon abin da ya samu na ilimi ya gode ma Allah sannan ya ƙara gaba kai ya tsaya da don duk wanda ya karanta littafin iziya ya ce shi ɗaya zai yi bai ƙarawa gaba bai shiga risala ba bale fatawul jawadi bale misbahul saliki bale muftasarul hali bale akrabul masalik bale akai ga mudawara. har kuma ya dawo cikin littafin hadisai to kaga inda dai can ya tsaya to lalle zai tsaye cewa akan lalle shafa fasa so biyu aka amma duk da sai in muka koma cikin iziya malam yana bayani a wani bangare na kurso guda kai shafa yayi illa dai abinda ihtiyadi kai so biyu da wancan bayani sai da aka samu bayanin malamai magabata ya saba da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu zarge su ba sannan ba za mu aibanta su ba sannan ba za mu wawauta su ba mu ɗauki cewa sun yi katsalandan ko sun yi shishigi ko sun yi ba daidai ba a'a suna yi tsakaninsu da Allah suna kokari don su bayyana addini inda suka yi daidai da na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna da lada biyu inda suka yi kuskure aka samu cin karo da na annabi suna da lada guda sai dai ba za mu ci wannan ba amma kuma ba mu zargin su mun san suna da lada guda wurin Allah a dabra da wannan bayani da suka yi na cewa a sha makasa ko a buga ƙasa hasu to mala yace kasirun minan nasi mai yawa daga cikin mutane masu yin sallah ya take nuna suna kudurta annas mama. yin taimama ya kunu yana kasancewa da zarbatai ne da shafar ƙasa har mutum ya aza hannu ne saman ƙasa ba kamar wanda dore aka yi ba don darbu din sai an ce sai kaji mutum ya buga hannu ne bisa kazare a'a azawa na da hankali a darbatin lil sai zama shawa saboda fuska ga waccan fahimta in ka shawa to sai ka shawa ma fuskarka wasaniya da ne. shafan kasa na biyu kuma ga abin da ya shafi hannuwa hatta al waccan fahimta wadda tana akan kuskure cewa za ta sha wa da rafiƙanka in ka yi taimama ne wala ji na gairar zalika kuma su duk abin da ba haka ba suna ganin ma bai halatta ba duk wanda ya yi taimama ya sha wa so guda a wurin su bai halatta ba kaga ba kuskure na ko yawa akwai malaman da adda fahimtar ana yin shawa duk kuma haka sun kai bayani su ga abin da sun ka fahimta amma mallakewa a ce duk wanda ya yi ba shawa biyu ba bisa kuskure yake to wannan kure na walam yari walam a asaha min zarbati darbati al-wahida ba a samu wata ruwaya ba da ta zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda an mafi inganci daga shawa guda lil wajhi wal kaffaini faqat ga huskarka da tawunanka su dai ba tare da sawun mirafikai ba za mu ga ibnu hajar al RAI rahimahullah ta'ala cikin bulubul maram ya kawo mu zarba daidai hadisin da ya yace taimama shafar ƙasa so amma hadisi na zoifi wanda bai inganta ba idan ga hadisi zoifi za a ajiye shi ne to wannan kenan kaga ba a samu ruwaya ingantatta ba wadda ta zo da bayanin cewa ana shafa ƙasa so ko buga ƙasa ba a samu wata ruwaya ba sai dai wadda ta zo da cewa shafar ƙasa guda akai ko buga ƙasa ɗin kamar wadda aka cewa so guda wa huwa allazi yanbaghi al-amalu alayhi kuma shi ya cancanta ai aiki da shiya wata ruwaya mai bayanin ashawa so guda ka aza hannuwanka saman ƙasa so guda wanda za mu ga ga ƙarin bayani na. fa'an amarin ko? Eh, an amarin ko? fa'an amarin daga amar bin yasir radiyallahu anhu ma daga Ammar dan Yasir Allah ya yarda da su nan ya kawo bayanin Ammar shi kadai to Ammar yana cikin sahabban da shi sahabina kuma mahaifi ne sahabina kama Abdullah dan Umar shi ma sahabina mahaifi ne sahabina Kama Jabir ibn Abdullah al-Ansari shi ma sahabina kuma mahaifi ne sahabina kaga irin waɗannan da an ambace su sai ka ce radiyallahu anhuma amma na kila malam ya kawo shi ne bisa ga wata maslaha na ambato ammaru shi ne ba na ammaru radiyallahu an daga ammaru Allah ya ƙara ma ammaru yadda qala ammaru ce a janabtu na yi janaba bi ma'ana janaba ta kama ni kalama adidil ma ban samurwa ba janaba ta kama ni ban samu ruwa ba dama in janaba ta kama mutum akwai buƙatar samun ruwa ya wanka idan akwai lahiya wanda ruwan ba za su iya cutar da shi ko mai wata illa ba ba ta ma'akatu sai ni birkida ga nan malam ya fassara mana ya sa cikin baka ya ce samar rahoto sai ni birkida kamar wadda dabba take birkida haka wata ruwaya ta zo ko kama da dabba kamar wadda dabba take yin birkida to fa ba fa tamarrabtu bin sa'iri sai ne birkida ga wani wuri yanzu ga kasa ya kwanta ya birkida duk bai yawa da aka ba bai yawa da aka taimama din ba Wasu wasallaitu ni sallah tun da kaga ita sallah babu makawa gare ta kuma da malam mai adari Allah ya mishi rama ya ce bai halatta jinkirin sallah don rashin sarki to ka gani to sai ce wasallaitu sai ni sallah bayan da ni sallah fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na zo ne ambata ma annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ga abin da ya waru gare ni janaba ta kama ni ban samu ruwa ba na yi birkida ga wani wuri na yi sallah kenan shi aka matse mamar mace ya yi to kaga ya kawo koke don yana son a shirya da shi ga abin da aka ba wa qala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna ma ka kawai ya ishe ka ma'ana ya isan maka haka za ka yi haka annabi zai nuna mai kenan a tadbiqiyya bayan an koya mai ilimi to a aikata a koya mai aikaci ta nabi ci a ah, wada raba wada raba nabi sallallahu wada raba nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi kaffaihi al-arda sai nabi ya shafa hannuwa ne da ƙasa ya ɗauki sahuna ne ya aza su da ƙasa yana gwada ma ammaru wa nafaka fihi ma sai ya bushe kasar kenan yanzu ba ana nihin ƙasar da ka ko a manowa ba a wata ruwaya kuma ma mafazan hafifan sai kakkaɗe kakkaɗewa mai sauƙi ba kamar wanda kaka jin mutane kamar inda aka sayo wannan ba ana ta bugu a hannuwa Ta wannan kenan sai annabi ya kushe wannan ƙasa ne. thumma masaha bihi ma wajen hagu. sannan ya shayi hussarsa. da waɗannan da wannan a tafin nasa fai kaffaihi kuma ya sha hannunsa huska da tahuna Shi kenan, wanda in mun diba wadda ruwaya ta wadda har Imam Buhari da Muslim masu ruwai tuta. in ka diba cikin Buhari za ka samu wanga hadisi cikin Muslim za ka samu wanga hadisi Umdatul Ahkam da ya haɗa hadisan da Buhari da Muslim suka rawaito za ka samu wannan hadisi kamar irin su al-lu'lu'u wal marjan don a littafin da ke magana akan hadisan da Buhari da Muslim suka rawaito za ka samu wannan hadisi dan wagga ruwaya ita ce ruwaya mafi inganci ga bayanin tema aka wata rana cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yi tsaye suna tsaye cikin jama'a to sai guda daga cikin tsaye mafarki bayan kuma gashi an yi mai jiraha an raunata shi dama wurin yaki aka ce an raunata shi to bai san ya zai yi ba yana son ya ta ita ga lalle ba makawa sai ya yi wanka ya yi wanka sai ya mutu ya rasu aka dawo aka wada ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce qatalahum Allah amma nan ba annabi yana tsire musu albarka ba ne. suka ban qatalahum Allah Allah wadara halin su ma'ana aikin da sun kai mai yi ba katalu sun kashe shi eh, da ya yi ma da ya wadatar da taimama yi da ya wadatar ba sai ya yi wankan ba za ka kaga ke na addini mai sauƙi ne kada mu ya ce dole dole sai ya yi wanka alhali kuma ruwan nan ba su mai lafiya a'a ya bari lokacin da ruwa kai mai laya ko kuma in ruwan sanyi an ba su mai laya to ya tanadi ruwan zaki kamar wata wasu daga cikin malamai sun bayyana haka wasu ma na da fahimtar bai halatta mutum ya sadu da matarsa sai ya yi tanadin ala da wato gaji to ala kuma kaga abubuwa na masu yawa eh wanga ah, gawai takwal dinga ana ɗauka ce matsayin hala don ana azarwa sama fi zagi haka hita haka itace da bi dai wata hanya da mutum zai bi ya samu a ruwa masu ɗibi to ya same su in su neme in kuma da na sanyin da na zahin duk ba su mai laya amma ya rana ta ko ta yi zami ya yi wanka bai komi to sai ya ce mu mata ya sallah ya an kai wannan lokacin janabar tana nan ma dole sai ya yi wanka za su ɗebe sai ne bai ah, sai ya wankan sai ya ci gaba da wannan kenan to kaga yanzu mai yawa wani ma bai ma san kaka aka yi jini balle to wani ko da ya sani kuma yana kyama kai ya yi taimama don yana ganin in ya yi taimama ya yi sallah kamar sallah ce ba ta yi ba ko to ba haka al'amari yake ba addini mai sauki na kuma karantar zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bin shi a zama lahiya in lalura ta kama ka ta taimama ka yi taimama ka yi sallah shi kenan in lalura ba ta kama ka ba ka yi alwala ka yi sallah alwala da taimama ko da yana zama madadin wani in ka yi taimama kamar matsayin alwala ciki don uzuri ya kama ka kamar al'istin ja'una wal istijma sarkin ruwa da na karta wa qala ibn qayyim malam ibn al-qayyim al-jawziya Allah shi yace zadil ma'adi a cikin littafin sa da ake ce ma zadul ma'adi fi khadi khairil ibadi mujalladi na daya shahi 199 yace walam yasihha bai inganta ba annahu tayammama bi darbatayni cewa annabi yayi tayammama da shafar ƙasa har sau biyu wala ilal ne, kuma haka bai inganta ba a ce annabi ya yi taimama har ya kawo zuwa ga mirafiqai ma'ana ya sa shi ne sai dai bakin hannuwansa a tafukansa da kuma huskarsa da haka kaga kenan tsayawa wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tsaishe shemu shi alheri gare mu amma in mun fahimci bayanin su magabata da suka yi kokarin cewa a shawar kasa biyu ishahadi na suka yi mai ishahadi yana iya yin sawaba yana iya yin kuskure idan ya samu sawaba yana da lada ne idan ya yi kuskure yana da lada guda kuma ba za a zarge shi ba sai dai za a ɗauki na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don shi ma magabacin da zai dawo ya ga annabi zai dauna annabi ya banna shi Fala al'imamu Ahmad, imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala ya ce, Man Fala, dukkan wanda ya ce, Inna sayan mama, hakika taimama ilal mirfaƙai na ana yin ta har zuwa ga mirafiƙai bi ma'ana gwiwar hannu. Fa inna ma huwa da zadahu. Ta hakika wani abu ne da ya ƙara min indihi da wuri ne, shi addawan ga tsari. amma duk in mun fahimta nan da ya fi da shi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ba yana kai ma magabata farmaki na ba a'a abu na da mutum ya ƙara da kai ne ma'anar wannan ba annabi ya ce don haka sai a bar na ƙarin a tsaya wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tsaye mu wannan kenan yawa eh a to ai kaga in dai an samu ya tabbata kamar wani hadisin da yake na Ammar ibn Yasir cewa ba a samu wata ruwaya ba da an ingantatta wanda ta zo da cewa Aisha ma bi to shi zan mu tsaya nan dai mai zaman ko mu tsaya wurin na Annabi sallallahu alaihi wasallam da wani ihtiyadi da komi da zamu yi tsayawa wurin da an ka tsaye mu yayi ko yawa ta eh eh zama wannan kamar ce ce eh sauran eh. ɓangarorin da na ya kamata mu yi ko insha Allah subhanahu wa ta'ala in mun kawo ƙarshen darasi sai mu ɗauke shi kamar tambaya sai a azani in ce dan ya manta sun sai a tunani eh da gaba tana da muhimmanci kwarai gaskiya kuma malamai sun tattauna kwarai za ka ga babu ma wani malami magabaci da ya zo dabra da wannan bai kawo irin waɗanda abubuwa ba na ƙaddara abu za yana iya faruwa e illa dai kama wani abu na da munka aza a sun asalin karatun cewa in akwai abubuwan da suka yi kama da tambaya za mu jinkirta zuwa a sati na gaba ko yawwa usbu'ul maqbil don a ƙara faɗaɗa jike a yi ma jama'a bayani sai muna kan kallon wanga ba tambaya na ba sai mu bayani ne in ba tambaya ta yauwa daura da wannan gaba ko to shikenan malamai sun yi maganganu da dama dabra da wannan ko ok to shikenan to to yanzu dai an fahimci tambaya ta ni ya mantassan kamar shi ne ya mantassan to sosai ya zama saura sun gobe kuma ba amma Allah so zan rubuta in mun dawo da su na gaba za mu ji irin wanda ya samu wata matsala ta rauni ya zai yi don yin taimama ko kuma ya zai yi game da alwala tema ko eh, eh. to insha Allah in Allah ya nuna sati na gaban Allah ya rubuta mana gani za mu tattauna Allah ya muna muwafaqa don mun je gaba muna da lokaci ko biyar to to mu dan buɗa wa sai mu kalli akata'uhum masallata fi awqatis salati game da lokutan sallah masallata na da kurakurai masu yawa dabra da abin da ya shahi lokutan sallah musamman dogara ga agogo kamar wanda mujaddadi bayani a cikin littafin shi nurul almadi ba an ce ba amfani da agogo ba amma kuma ba za a dogara da shi ba musamman inda aka ganin rana kamar lokacin da ke akwai rana ko eh an kawo cewa ga yadda lokacin azhur yake ga yadda lokacin asar yake ita magariba an san da zarar rana ta faɗi eh shine lokacin ta to na daya daga cikin kurakuran masallata as-salatu fi awqatil manhiyi anha sai ma da ya da abin da yake abuna na laifi yin sallah a cikin lokutan da an kai hani wa radan na haihu hani ya zo alif salati daga sallah ba'da salatin subhi bayan ƙari sallar asuba da tashi kai sallah hani ya zo dabra da nan hatta a shan. sai rana ta bullo sai ba wanda ya taho ya iske an ta da sallah bai yi raka'atayil fajri ba ga kuma muhimmancin raka'atayil fajri malam mai lawali malam shehu khalil yana cewa wala yuqba gaira fardin illa hiya babu wata sallar da aka ramkawa wadda ba farilla ba sai raka'ata al-fajr fa ila zawali ana iya ranka ta har rana ta yi zawali har akai wajen rana na batun karka sama tsakiyar sama don haka bayan an yi sallar asuba an kare baka samu yin wannan sallar ba bayan kammala sai ka tashi ka yi abinka to amma in dai ka yi raka'atan fajr din nan kuma ka samu sallar asuba to lalle babu damar ka tashi ka yi ko ta sallah an hana akwai kurakuran da ke maruwa gare mu musamman ɗaliban ilimi da kuma masu son aikin lada akwai sallar da aka ce man salatul ishraqi mai sahihu gib ya kawo ta cewa lokacin da rana ta kullo ta ɗaukako sai a tashi a yi. To, mai yawa za ka ga wasu ba za su yi kirta don kullowar rana ba ko sanin kullowar rana. Sannan malamai sun yi maganganu da dama, har shi wanga malamin ya yi wannan ya kawo nashi gwargwaron abin da ya kawo. Wasu na ganin lalle ba a yin sallan nafila. In rana, sai rana ta bullo saboda hadisin hatta shan su ba zai gata sai rana ta bullo ga ta bayyane ana gani na hina tablo shan ba ziga sanda rana ta bullo kai tsaye sanda aka ganin janta ba a yi sannan hatta tarta tafiya, sai a annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara cewa an sai rana ta ɗauka hudu amma za ka ga wani tun da kare shidda ko da wasu ‘yan minti suka ya tashi ya yi salatu da su kwaɗayi na na aikin lada amma sai ya zama in ba ya hasira ba a faɗa cikin lokacin da an gama malam salihu al-usaini cikin littafi ne da aka da ya samu muzakkiratul fiqh ya kawo bayanin cewa bayan rana ta hito ana son ka ƙara minti goma sha biyar in ka san rana ta hito ga ta hito to ana buƙatar ka ƙara minti goma sha biyar kayan ka yi kowace shi kuma wanga malamin da muke rike da littafi ne yace to alal aqalla minti goma to kaga dai ko minti goma an dan bada tsara ko to malamai dai sun yi maganganu da dama to amma sai kaga ana ta abin nan ana ta yin sallar ana yin gaggawa madadin a bari har a tabbatar da cewa rana ta hidu eh hatta tulu asham har sai rana ta kullu wa inda e hako da kuma gun bullowar ranar hatta ka bi a ka gani ko kamar da a hadisi har sai rana ta dauko ko a adara rumin gwargwadon a goron mashi ya zama ta dauka ko ga ta ana ganin ta ba tana cikin irin wannan jan ba wanda ta kullo a saman kawonin shaitan kamar da zamu yi bayani ga wasu hadisi wa inda iha da kuma lokacin da rana ta yi tsakiya adda tabila ila al-ghurub har sai rana ta karkata mu tsakiyar sama kamar wani hadisin da ya zo a ne ya kuma ka'imus zagira da sanda rana ta yi tsakiya sannan ma ba a yi sallah in rana ta yi tsaka daidai hatta tamila sai ta dan karkata wa ba da salatul asr haka bayan sallar la'asar hatta tabba har sai rana ta wadi sannan ake yin sallah amma za ka ga wasu suna yi sai dai za mu zo gaba da karatunmu akwai wasu bayanai kamar abin da ya wanda ya shigo cikin masallaci an ce in mutum ya shigo masallaci ya sallar na fila raka a biyu da wanda ya yi dawafin ka'aba shi ma ya yi sallar na fila raka a biyu don kun zo da rasulmu mana gaba tun daga alama dai kamar lokaci ko yau yau kaga in Allah sun zo nan za mu tattauna waɗannan na kurakuran da muka yi kamar da malai kawo don mai kokarin gyara Allah ya muna muwafaka Allah ya muna dace Allah ya sa ayyukan musu zama zan da ya tsaye insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan tambaya ta mutumin da ya yi taimama ko kuma mutumin da ka alwala amma akwai rauni ga wani sashen jiki ne wanda bai da halin wankewa a ka zai yi ko ma taimama ta zai yi akwai sashen da kila ko tafuwa bai yi a ka zai yi don Allah ya tara da kasance a darasinmu na dibin Allah Allah ya mu da ke bayan Allah subhanahu wa ta'ala bayan